hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana samun damar haduwa a wannan masallaci kamar yadda aka samu haduwa a irin waɗannan rana muna karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'aha wadda sheik muhammad nasiruddin rahimahullah ya wallafa muna karatu a mun tsaya a kan shafi na 133 ma matsala ta tara, wadda nan za a tashi insha muna magana a baya abinda yake nuna cewa ya halatta idan aka samu adadin mutane waɗanda suka rasu a lokaci guda ya halatta za a iya musu sallah a lokaci ɗaya sallah guda wajen jera su in maza da mata ne za a jera mata su ne farko ta ɓangaren alƙibla sannan maza su ne a ta kusa wato da hakanan idan idan ko da yaro ne karami ko jinjiri mace za ta zama ita ce farko ta jikin alƙula sannan sai jinjiri sannan kuma sai liman ma'ana jinjiri yana kusa da liman wanda shi ne abubuwan da makaranta a kusan a abin darasin da ya gabata cewa a tara mutane da yawa a yi musu sallah guda wannan ya halatta kuma sallan ta isa yanzu kuma za mu tashi a matsala ta 69 shi kuma ƙarin bayani akan kuma ya halatta a yi sallah waɗaiɗaiku to ana ayyuhalin kowanne aka yayi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم قال المصنف yace wa yajuzu an yi tsalla ala kulli wahidatin min al salatu ya halatta ai a kan kowace janaza a karan kanta ai mata tsalla don mutane da yawa Allah ya karbi rayuwarsu a lokaci guda a ɗauko wannan a yi masu tsalla a ɗauko wancan a yi masu sallah to wani ya halatta ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kowanne kowace janaza ana mata sallah a nan a karan kanta kamar yadda a baya aka karanta kuma za a iya tara su ko su nawa ne to a yi musu sallah guda ɗaya duk kowanne ta wadatar da shi to haka kuma ya halatta a yi wa kowanne sallarsa wannan abunan kowace janaza a yi mata sallanta wannan yayi li'annahu al'asul domin yin haka ma ne asali mana al'asulu a cikin janaza da abun da fi kamata fi zama shine asali shine dama duwan da ya rasu za a masa salla, to idan adadin mutane da yawa masu ka rasu a lokaci guda to al'asulu shine sai a yi wa kowace janaza sallanta ana kowace gawa sai a yi mata sallanta sannan a wuce da ita haka wannan shi ne asali wali annan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'ala ta fi shuhada'i uhud haka kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yi haka wa shuhada wa uhud shahidan ranan yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu haka ma'ana ta yadda ya wawware sallar su daban-daban wa fi zalika hadithan a cikin kafa hujja da hakan akwai hadisai guda biyu waɗanda suke tabbatar da wannan al'awwal na الحديث الأول عن عبد الله بن زبير وتبركه المسألة الثالثة والخمسون الحديث الثاني صفحة ثانية وثمانون نعم الحديث الأول عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وتقدم في المسألة ما هي ابن الشافي اللي أنبت عن السوى يا قبات المسألة تهم سنة ترى الشافي نتمانين جديد يقول أن أبي الشافي نتأيده بني ya kunci a shafi na 82 a shafi na 104 a abunan yanki shafi na 104 ko shafi na 100 shafi na 104 wata shirar salatu alaman ya ake zikirin ذكره الأول الطفل ولو كان wato nan da yana magana akan waɗanda za a yi musu sallah wanda shari'a ta shar'anta a yi musu sallah idan su rasu farko ya ambaci a jinjiri ko da kuwa ɓarinsa a kai inda halittarsa ta cika wahuwa lalari ya su kuɗin batsani yi kamla a ah, tamami kafin lokacin aihuwarsa ya cika a aike shi sai zama an yi barinsa amma kuma eh, halittarsa ta cika har an busa masa rai kawai misali bayan wata hudu sai ya zama to an yi barinsa bai kai kuma watannin haihuwa ba to wannan ma za a yi masa sallah to kaga al'asulu shine eh, duk wanda ya rasu kawai a yi masa sallah eh, don haka haɗawa a yi sallah na gawawaki daban-daban wani kawai abu ne halarci ne cewa ya halatta za a yi haka kuma samar da sauƙi ne wannan shi ne abin da malamai suke bayyanawa cewa hakan samar da sauƙi ne da kuma samar da gaggauta yi wa waɗanda suka da sallah a misali a wata shekara a baya lokacin da jirgin sama ya hatsari da alhazai abu ne daga a mota-mota haka da ake tsebo abin da ya sauwaka na abin da aka samu na jikunansu a sai a tattara a naɗe a likafani a tattara naɗe a likafani su idan aka zuwa a motar kawai da suke cike kira liman ya kabbara suna cikin mota a a wuce da su to wannan ma a taho da su haka aka yi sai to kaga wannan ya zama don yanzu idan aka ce wannan misali kowane daya a yi masa sallah to kaga akwai ɗawainiya da yawa to shi ne abinan ya halatta a tara gawawaki da yawa komin yawansu a yi musu sallah daya kamar yadda karatun baya ya gabata amma kuma al'asulu ba abun da yake shine asali a shari'ar musulunci shine duk wani wanda ya rasu a yi masa sallah a karan kan yawa amma in yanayi ne ya zo na ayi wa mutane daban-daban da yawa a lokaci da yin to wannan ma ba laifi bane ya halatta a yace wa da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam eh, fa'ala dhalika fi shuhada'i uhud ولا النبي صلى الله عليه وسلم يا يعيهك الشهداء وقود في ذلك حديثان الأول عن عبد الله بن الزبير وتقدم في المسألة في خمسون شين الحديث صفة 80 دبيو شين صفة لديد هدو يندى مسألة تكي سي الثاني حديث النبي نبي عبد الله بن وسلم علي عباس رضي الله عنه قال من وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر ووقع إلى القبلة ثم فقر عليه بدعة ثم دعا ثم دعا عليه شوية صلى قصير به وجاء إلى حمزة وصلى عليه قال الشوية حتى صلى عليه قال الشوية اثنين وأربعين كلاما وقال الطبراني في معجم الكبير من طريق محمد من ذلك محمد بن اسحاق حدثني محمد بن اسحاق على الطرابي قال حضر بن عتيبة عن يسحر ومجاهد عنه قلت وهذا امر جيد رجال كل مستقات فذكر بعض محمد بن اسحاق في الحديث فقال شبهة التثبيت ويجب ان الامام الصهيب بن حابس بن هرب لم يقف على هذا الاسناد وقد قال هذا في تلخيصه آه، حديث النبي cikin bayanin cewa al'asulu shine yin sallah wa mamaci an yi da abbasin radiyallahu anhu ma qala hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su yake cewa lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala hamza lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya akan gawar hamza bayan hamza radiyallahu anhu ya cika yayi shahada amara bihi sai sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa a kawo shi fa a ila al-qibla aka daidaita shi aka fuskantar da shi zuwa ga qibla thumma ah, thumma kabbara alaihi tis'an sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbarori akan kabbara tara kuma jama'a ilaihi shuhada'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taro shahidai waɗanda suka yi shahada zuwa ga shi hamza fana duk wani shahidi da aka zo da shi sai a ajiye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara a yi sallah tare da jama'a a suna masu sallah hamza yana gurin a kwanci sannan wannan shahidin a yi sallah a ɗauke in wani shahidin ma a ɗauko a zuwa a shimfiɗa shi eh, kusa da hamza a yi masa sallah tare da hamza gurin a ɗauke wancan shahidin hamza yana gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a gurin shi abu na ووضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء معه سيانا صلى الله عليه وسلم يمكن صلى الله تعالى شهيدا لأجل كن تروى أجيبنا أكيد يمكن صلى الله ثم جمع إليه الشهداء وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه وعلى الشهداء وعلى الشهداء ta حتى صلى عليه وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة فتستيد يكيغا يا يتسلى لحمزة da kuma shahidai da ake kawo yana musalla a ɗage su a kawo wani sai da yi sallawa a abunan sallah saba'in da biyu sallah saba'in da biyu saboda mutane a ɗau a kawo wannan a yayi sallah a koma a kawo wannan amma da hamza yana kwanciya wuri har yi masu sallah saba'in da biyu wannan nuni zuwa ga cewa al'asulu shi ne a yi wa kowane wanda ya rasu sallah amma idan aka hada kuma shi ya halatta kamar yadda ga shi ya hada da hamza sai dai ana ɗage kowane wanda aka yi wa sallah amma hamza yana wurin. abuna ana ta yin sallah shi da wanda duk aka kawo har adadi wato 72 akhrajahu at-tabarani fi mu'jamihi al-kabir min tariqi من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله حدثنا حدثني محمد بن كعب القروي والحكم ابن عتيبة موجود تحمير محمد بن إسحاق تدي أنفاني دسيقر حديث شوى حدثني محمد بن كعب القرضي محمد بن كعب القرضي كمد أنا تظن حديث من ستبود في قانا والحكم ابن عتيبة شما هكا أنا مكتم ومجاهد عنه دكا أبنى shi abunan alhakan ibn utaiba daga mixon eh, daga mujahid daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu qultu sheikh muhammad nasir ya ce sai ni ko nake cewa wa sanadin sanadun jayyidun wannan isnadi ne wato mai kyau rijaluhu kulluhum thiqat wato waɗanda suke cikin isnadin hadisi dukkansu sika ne nan ce sika kowane mutum aka ce sika su ana da tabbas a kansa ta hanyar ba a kokonto sannan kuma ba a shakka ba a shayi ta ko ta wani irin ɓangare da za a iya samar da rauni ko rashin amincewa ga mutum to shi ya kubuta daga wannan don haka yake zama sika وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث shi ko Muhammad bin Ishaq da ya rawaito hadisin ya sarraha da sigar tahdith yace haddathani idan yace haddathani yana da bambanci da misali yayi sigar an ana ce kawai an wani ko kuma yayi siga wanda yake ba mai ba na karari ba yace yayi amfani kawai misali ukhbirna eh, an ba mu labari waye ba su labari ba sani ba ba san waye ba kuma ba a jingina ba da labarin gawa ne ba kawai yana da bambanci ce haddasa ni wani haddasa ni to zance tabbas ya haɗu da wannan wanda ya bashi labarin shi kuma ko kuma wanda ya bashi hadisin shi kuma ya bashi hadisin eh, daga zaran eh, akwai waɗanda suke ta dirisi mana su ɓoye wani aibi ko kuma su yi wata dabara wajen eh, ta yadda kar a gano hadisi yana da matsala ko yana da illa eh, to shi ne su yi amfani da wasu siga waɗanda ba siga na bayyana saraharwa ne ba amma kaga wannan siga ce wacce take akwai saraha a cikinta wadda muhammadu ne ta kwaye cewa haddasani muhammad ibn ka'ab al-qurazi cewa abuna muhammad ibn ka'ab al-qurazi ya bani labari ya haddasa mu wal hakan bin utayba shi ma ya haddasa ya haddasa mu to cewa haddasani dinnan to ya nuna karfin hadisin ya wuce sabanin haka zaka ce wa hada سند جيد رجاله كلهم ثقات وقد صرح فيه محمد بن إساق بالتحديث ذاك محمد بن إساق ياي مغنى سرري بسيغر تحديثي شوى حدثني فزالت شبهة تدريسي ذاك دا شوى لي حدثني ولن يغسد wato shubuha ta tadrisi da ya saba yi tadrisi shine a أحيكي من wani دبارانشي yawa a faɗi wani abu wanda kawai misali a ɓoye sunan wani kawai misali a ce a ofulirna an ba mu labari alhali kuma ya san wanda ya ba su labari sai dai a gurin malamai wannan wanda ya ba su labari din idan aka ambace shi to watakila shi ba ba fiƙa ba ne watakila ma za'if ne yawa akwai wanda shi za'ifi ne a ɓangarorin da malamai ce iya sa mutum ya zama za'ifi lura da waɗannan bangarori to idan shi malamai sun san cewa za'ifi ne wani idan ya zo ɗauko ya zo karɓar hadisi a gunsa in ya zo kawai sai ba zai faɗi sunan ba sai ce ukubirna an ba mu labari misali sai ce an ba mu labari to cewa an ba mu labari waye ba da labari ya iya faɗi wanda ya ba da labari ne don kar in an ji ai mutum ne ga ifi mai rauni in mutum ne mai rauni kuma don ya ba da labari ma ana iya cewa kai ba a yadda da wannan ba ko ba a karba ba sannan e, e, shi ne sai in mutum ya zo maimakon ya ambaci sunan mutumin a ce kai nan ba a yadda da shi ba in yanzu sai ya rufa to ya yi tajirisi kenan eh, wato sai wa mutane tajirisi ya rufe abin da ba ya kamata a ce ya bayyana kowa ya sani yawa to amma a duk lokacin da wanda aka san ya saba da tajirisi akwai sashin malaman da sun saba da tajirisi amma malaman hadisi sun bi sha'aninsu sun ga cewa in dai ba ta dalitin suka yi ba ma'ana in sun yi sarraha suka bayyana cewa wani ne ya ba mu labari ko ya zarta mana wannan hadisin ko kuma mun ji wani ya faɗa to in suka yi sarraha wa ɗin to wani ana karɓan hadisinsu amma duk lokacin da suka yi tadlizi ma'ana suka ɓoye wani guri ba su bayyana wanda ya abunan nan ba to ana cikin wannan hadisi nasu saboda an jarrabe su da tadlis kuma dama ana yin tadlis ne don a laifi don haka amma tun da anan muhammad bin ishaq duk da an san shi da tabili amma anan ya ambaci a wato kai tsaye a sunan muhammad bin ka'ab cewa shi ne ya ba shi labari to wannan ya gusar da tbilisi da ya ambaci suna haka daga nan zai zama istinadin shi yasa yace wa hada sanadun jayyid wannan istinadi ne wanda yake mai kyau ji Sheikh Muhammad Nasiruddin a sanafi wa yabdu anna al-imam as-suhaili wal hafiz ibn hajar lam yakfa ala hada al-istinad ce abin da ke bayyana shine kawai yana ga imam as-suhaili da kuma hafiz ibn hajar ba su tsaya suka yi karo da wannan isnadin ba daga wasu malamai suka yi hukunci akan wani hadisi da hukunci daban saboda wani ilimi da ya ɓuya gare su game da wannan hadisi daga yana ganin kamar imam malik rahimahullah da imam ahmad sun yi hukuncin da suka yi akan hadisi na rashin inganci don wato ba su tsaya akan wannan eh, isnadi din ba shine da sun tsaya akan wannan isnadi inda muhammad bin ishaq ya ambaci muhammad bin ka'ab al ya ambaci al-hakim ibn uthayba to da sun tsaya a kan wannan isnadi yana ganin da ba za su aibata hadisin ba amma wataƙila ta wani isnadi ne hadisin ya zo musu to wataƙila suka aibata kawai saboda abunan saboda ta dirisi irin na a irin na shi muhammad bin ishaq فقد قال الحافظ في التلخيص آه mujalladi na biyar shafi na ɗari da hamsin da uku da zuwa da kuma shafi na ɗari da arba'in da biyu a da hamsin da hudu eh, cewa wafil babi aizon hadithu bin abbas ah, ya ce wafil babi aizon hadithu bin abbasin rawahu na ishaq a babin wannan matsala da ake magana akwai hadithin abdullah bin abbas muhammad ibn ishaq shi ya rawaito shi ƙwale ya ce ni malla attahimu wato wadda ba na tuhumansa da wani abu na aibi shi ya bani labari an miksami shi kuma ya rawaito daga miksam a maula ibn abbas wato miksam wato maula ibn abbas wato zaman mai hidima ko bawa na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma an ibn abbas kuma ya rawaito ne daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ah, idan an ce wani maulan wani ne ko ya zama yaronsa ne ko kuma a wanda ya yanta ne yake kuma ci gaba da ah, mu'amalantarsa a haka da kai ce ya zama maulansa ko kuma ha wannan dama koma bai yanta shi ba wannan maula in wannan ne mana shugaban a abunan ko kuma shi wanda yake bautar kowane ɗaya ana iya cewa wannan maula wannan ne ko wannan maula wannan ne wanda ya yanta ana iya ce masa maulan wannan wanda ya yanta ne haka kuma wanda aka yanta ana iya ce masa maulan wanda ya yanta shi ne abin qultu fa zakara alhaditha nahwahu shekar ce sai na ce sannan sai ya ambaci hadisin kamar yadda yake illa annahu qala sab'an badalan badalan badalan min tis'in abin badala tis'an wato cewa da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara wa hamza sautara sai su to amma dai a riwayar da ake magana cewa ya yi masa kabbara guda bakwai badala tis'an maimakon tara da aka faɗa a baya sun makala sannan ya ce su suhaili in kana lalazi abu hamahu ibn ishaq huwal hassan ibn imara amma a isnadin da muhammad bin ishaq ya yi tadlisi mana tadlisi shine ya ɓoye sunan wani to in wanda muhammad bin ishaq ya ɓoye sunansa shine a alhassan ibn imara to eh, a nan hadisin akwai matsala fahuwa ba'i domin alhassan ibn imara gaskiya ba'i ne wa illa in ku ba haka bane ba ma alhassan ibn imara bane to fa majhulun hadisin akwai majhuli a ciki mana wanda aka jahilci ko halinsa ko aka jahilci sa ko wani yau makamacin haka a isnadi in aka ga wanda ba a san ɗabi'unsa ko sa ba ya buya a gurin mutane to wannan majhulul hal ko majhul ana iya cewa wannan majhuli ne an jahilci yanayinsa don haka ba a san yadda yake ba balle a yi hukunci a kan hadisin da ya rawaito da haka duka abuna malaman hadisi suke tattace mutane a bangaren hadisi sun makala wa illa fa majhulun la ta fi in ba kuma alhassan ibn imara ne to wanda aka ɓoye ya zama majihuli don haka la ta fi ba za a yi hujja da shi ba in don haka ma'ana a riwayan isnadin da muhammad bin ishaq ya sarraha sunan su muhammad bin ka'ab al qurabi muhammad bin ka'ab al qurabi kamar da aka bayyana fiqa ne hakan ibn utayba thiqani kuma ya sarraha sunansu da cewa haddathani wato ya sun bani labari to kaga a tun ya ambace su sune suka ba labari to wannan babu kokonto domin babu tadilifi a ciki kamar da ta wanda yayi yi bai ambaci sunan wani ba to shine ake bayani in har wanda ya ɓoye sunansa shine alhassan ibn imara to alhassan ibn imara da'ifun to duk da'ifin mutum kuma hadisin sama da'ifi intaha ya ce wani shi ne ƙarshen bayani ya ce ƙulfi قلت فالهذه الوسائل على ذلك ما وقع من قد نفسه أن شعبة أن حكم من العرب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم على قصر أول وتعرف النار وتعرف من يصلي عليه من ساعة يعني حديث ابن عباس غير مسؤولة أخرى نعم قلت يتي سوى والحامل للسهيل على ذلك أظن da سهيل زوى suhaili zuwa ga maganar cewa a ma waqa'a fi muqaddami abun da ya wato abun da ya faru fi muqaddami fi muqaddamati muslim kai abun ma waqa'a fi muqaddamati muslim wato abun da ya faru a cikin muqaddimar imam muslim na bayani an shu'bata annal hasan ibn imara حدثه anil الحكم an مكسم ali ibn abbas cewa hassan ibn imara ya bashi shi labari daga alhakam daga mikisa daga abdullahi ibn abbas cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla ala qatla ahudin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla wa waɗanda aka kashe su a yaƙin uhud فسألت الحكم يسفينة بيحكم فقال لم يصلي عليه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمصلى انتهى مغنى فقاله لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى أما حديث عبد الله بن عباس كما an rawaito su ta wasu hanyoyi daban wanda suke tabbatar da sabanin wanda wannan ke bayani قلت نعم قلت ثم ذكر على وليس منا طريق الطبيعي حاجة ويدل على أن المنحق من تلك الروايات ليس مجنونا ولا ضعيفا ولا ثقة معروفة وهو محمد بن كعب القرني أو حقا بن كثيرا أو كلاهما معا ولا يقدر على هذا وهو حقا فيما يجوز لم يصل عليه جواز أن يحقق ما كان فشكره فيه وما وقعت الذين في غير ما حديث على أسباب أن أن الإنسان حقق في حديثه يتكلم عن سمعته عنه ولا يتكلم عن ذلك يجوز إنكار الحديث لكن هذا عنه رواه آخر والقرآن ومعنى واضح إن شاء الله تعالى yace qultu sai nake cewa thumma zakara ba'daha sannan sai ya ambaci tashin riwaya Tashin riwaya ɗin, wane ta min haƙari tsabarani haɗe babu wannan hanya ta imamu tsabarani wadda aka wuce wahiyar ta dullu ala annal mubham fi riwaya laita majihula don haka riwayan da ya rawaci wannan tana nuni cewa a wanda aka ɓoye sunansa din a wannan riwayar a wacce riwaya din laysa majhulan ba wai wani wanda ba a sani bane wala da'ifan kuma ba wai wani da'ifan mutum bane bal huwa thiqatun ma'rufun kawai ba ma haka ba shi thiqa ne ma'ana musulmin da ba matsala tattare da shi ma'rufun kuma sanani wa huwa muhammad ibn ka'ab al-qurazi shine muhammad ibn ka'ab al-qurazi awil hakan bin ukaiba ko kuma hakan ibn ba dukkan su waɗannan basu da matsala aw kilahuma ma'an ko duka biyu to kuma wanne a cikin su bashi da matsala don kowanne fiqa ne haka ce wala hakan bai zama wani abu ne eh, ko kuma abinan ƙwarza ne ga eh, wato maganar hakan bai zama wani ƙwarza ne ga ko kuma matsala ga wannan wannan isnadi din tunda ya fito fili ya bayyana cewa ya zo da tiga ta tahdisi sannan kuma ya bayyana wanda suka haddasa masa ko ya haddasa masa abdullahi abu muhammad muhammadu ka'ab ka abu ne daga alhakama ibu na ba wannan duka bayanai ne wanda yake yin su a babin saninsa da bangaren ilimin hadisi da musamman bangaren ilimin rijal don tabbatar da ingancin hadisi ko rashin ingancinsa don haka an fita daga maganar eh, sallan janaza kowa za a yi masa sallah ko kuma za a yi tara a yi sallah yanzu kawai yana ta magana ne mai tsayi akan magana eh, hukuncin-hukuncin isnadi idan eh, wai magana ta tabbata cewa eh hakan za a yi ko kuma hakan ne tabbata a sunna ko wani haka wato shi saboda kasancewa ɓangaren ilimin sa ne okay za ya fi dogon bayani akan irin wa'annan abubuwan ma da abun da muke karantawa daga littafi wannan ba komai sa ba wannan su ne tabbatar da haƙiƙanin abun da ya faɗa ko ya kafa hujja da shi ga matsayinsa a hukunci in abu za'ifi ne to an san cewa mai ne matsayin za'ifi abun da ya inganta an san cewa ga matsayin ingantaccen abu kuma za a yi amfani da shi a matsayin eh, hujja cikin abun da ake faɗa don haka shekun hamar nasiru rahimahullah shi wato umda ne ma'ana shi abunan marji'i ne guri wato ma'ana kago ne wanda za a jingina da shi a bangaren wannan ilimi don haka ya zamanto eh, a kullum in yana magana a wannan bangaren sai ya mantar da kai asalin abin da kake karantawa saboda eh, dogon tsayi wani tsayi ma har ka ga kaman ba wato ya wuce iya yawan ilimin da kai kake bukata a yanzu eh, musamman a cikin wannan abubuwa duka waɗannan bayani ana cikin su ne akan maganan tabbatar da isnadin cewa a za a yi talla wa janaza ɗaɗɗaya ɗaya kuma sannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara tare yayi ko guda bakwai to wayannan duka ana ta bayani ne na hujjan tabbacin ne eh hakan ya faru wato shi yasa shi baya na sassauci a wannan saboda ilimi ne wanda dama ya riga ya zurfi a kan a ina ne ƙulci ko? a yawa a wala ولا يعني ولا يخرج على هذا قول الحكم في رواية المسلم لم يصلي عليه فإن حكم آه، رواية الإمام مسلم شوى لم يصلي عليه بيصلى قريسوا أنا شهداء أحد لجواب أن الحكم آه، نسيه menene eh li jawazi anna na hakam nafiya ma kana haddasa bihi eh, wato zai iya zama hakan ya manta abun da ya ba da labari da shi a ma'ana yana iya yiwuwa ya zai iya zama cewa ya abuna mantuwa ta shige shi kama wa ƙa misluhu li kamar yadda misalin haka ya faru ga wani sa fi ghairi ma hadisi a hadisai wanda yake ba ɗaya ba ba biyu ba eh, don haka yana iya faruwa walau sallamna eh, jadalan anna inkarar hakan li hadisihi ah, hadisihi ya ƙwada fi sihhatihi an فلا تسلم أن ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه ما دام أنه رواه ثقة آخر وهو القرب يتي كودا من سكي فأنا من يدى شوى أبيتا bisa jayayyar وتحكم ga hadisin wato ga hadisinsa to in muka sallama muka sake muka yadda to wannan ya kada fi shi haki ya an to zai suka mana zai zama matsala a cikin ingancin wannan riwaya din anhu daga shi alhakar alhakam sallam tusallam anna zalika فلا نسلم أن ذلك يقرح في صحة الحديث هكما بسامو sake cewa hakan zai زي zama suka a cikin ingancin hadisin mana zai zama illa a cikin ingancin hadisin wato shi kansa wannan hadisin ma dama wato ba za ko da mun sake cewa jadalan أن إنكار الحكم لحديثه يقلق في صحته عنه cewa abin hakan idan ya abin ya yi inkarin hadisin eh, muhammad bin ishaq cewa hakan zai yi suka ko kuma zai zama illa ga ingancinsa daga gare shi to kuma eh, a hakan kuma ba za mu yi kauya cewa hakan ya zama illa ba saboda mai saboda ma dama annahu rawahu fiqatun akhar huwa al-qurab matakar an samu wannan nafsin hadisin wato ga wani fiqa daban ya rawaito shi shi wannan shine Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi don haka haɗa wannan yana nuni zuwa ga ingancin hadisi cewa za a iya yin sallawa janaza da yawa ɗaya bayan ɗaya idan aka ga dama wa huwa asu wa bifun in insha Allah ta'ala don ka wannan a fili yake in ji shi insha Allah ta'ala wannan duka bayanai dai wanda suke eh, na tabbatar da eh, inganci don kau da shakka cikin abubuwan da yake kawo ce ƙalan nawawi fil hmm. fil majmu'a واتفقوا على أن الأفضل أن يفعل كل واحد بالواجب إلا لم يكن السنة فدلنا بأن الأفضل أن يصلى أن يصلى عليه دفعة واحدة لأن في تعديل الدفع وهو مأمور به الرابع والأول لأنه أكثر عملا وألف بالقول وليس متأخرا كثيرا والله أعلم. إذا إمام النووي يتي أشكل لي littafinsa على majmu mujalladi na biyar shafi 225 wattafaqu ala anna al-afdala an da kullu wahidin bi salati malamai sun yi ittifaki cewa abin da ya fi fifiko shine kowace janaza a kebe ta da kallanta mana kowane gawa a yi masa kalla shi karan kansa ba a tara su gaba daya a yi sallah guda ɗaya ba in an tara su an yi sallah guda ɗaya ya halatta amma in ana magana abun da ya fi fifiko ya fi cancana ya fi abun aka fi son a yi to shi ne a yi kowace janaza sallanta illa sahibar ta cimma sai abun eh, sahibin wannan littafi fa jazama bi annal afdala shi kuma ya yanke cewa abun da ya fi an yi salla alaihim duf'atan wahida shi kuma a ganin sa abun da ya fi a tara dukkan marigaya mana wakinsu a tara su gaba ɗaya a musalla sallah guda bi an na fi ta'ajilar dafa saboda in aka yi haka shi ne zai ba da damar gaggauta zuwa a binne wa huwa ma'amurin bihi kuma an yi umarni da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni sunna shari'a tana umarni da a gaggauta binne wanda ya rasu to in aka ce za a yi yin su ɗaya bayan ɗaya ana sallah yana ganin zai kawo jinkiri sama da in an ce an yi musu sallah gaba ɗayansu li'annahu aksara amala abuna wa arja lil abuna eh, eh, wa huwa ma'amurin bi wal madhhab al awwal shi ko mazhabi na farko eh, shine yi musu sallah abuna ɗaya bayan ɗaya da wa aksara amala yin sallah ɗaya bayan ɗaya shi wannan ya fi yawaita aiki shi kuma wa arjalil kabul kuma ya fi sanya ƙaunar fatan samun karbuwa walaysa huwa asiran kafiran in ko maganar jinkirtawa ne na bunne su to babu wani jinkiri da yawa tunda kawai hidimar aikin ake yi na kawai janaza a yi a kunne wallahu ala to ala halin eh, wani daga ƙarshe kawai iya wannan bayanin bayan ya ta dogon bayanai akan maganar isnadi da kaza da kaza da kaza shi ne a dunkula magana cewa a abinan sashin malamai suna ganin cewa a tara gawo waki a yi musu sallah lokaci daya sallah guda wannan shi ya fi saboda umarnin da ya zo na cewa a gaggauta kai mamaci abun ne saboda idan an ce za a yi musalla ɗaya bayan daya yana iya kawo jinki mazhabin tashin malamai kuma shine a kawai a don an yi abunan ko da an yi musalla ɗaya bayan ɗaya ko da jinkiri ne ba zai zama wani jinkiri da yawa tunda ba tsayawa ake a fasa wannan aikin ba a shiga wani abu ba sannan kuma hakan ya fi yawan aiki wadda za a samu lada ya ƙara yawa والله تعالى على إن شاء الله هنا لا يدوك السنجرة ونسجد ولك وكذا وعلى you. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم

dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah ya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'i ma wadda aka yi takardunsu muna fata Allah ba da nasara wadda iyalan suke da juna Allah ya karbe su lafiya ya ba su zuriya tsayi wanda yake neman aure Allah ya sa a dace Allah ya sanya albarka wadda eh, marar suke da mara lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya ah, dukkan sauran marasa lafiya Allah ya ba su lafiya ah, wadda suke da bukata na jari muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a dace Allah ya sa a samu jari mai albarka masu ba su suka Allah ya ba su ikon biya A eh, dukkan mu dai kowa da irin bukatar da yake da ita na biya mana bukatun mu na alkhairi da zai zama mana damuwa Allah ya raba mu da shi ya kare mu daga haduwa da shi a cikin tino da suke faruwa Allah kawo mana karshen su tashin farashin kaya Allah kawo karshen su ala kulli على كل شيء قدير وبالإجابة سديد اللهم صل على muhammad!" وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا امين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك